Eh, manufa din shine ana son ya zama an ankarar da mutane al'umma musamman mutane wanda ke a ƙasa haka sosai su fahimta akan cewa al'amarin kasafin kuɗi al'amari ne da ya shafe su gabaki ɗaya kowa da kowa yana da abin da zai iya yi da kuma gudunmawa da zai iya bayarwa a wajen yin sa da kuma aiwatar da shi da zartar da shi kamar wato suna da dama su faɗi abin da suke so ne a yi musu ba kawai su ga rana guda gwamnati ta je ta zauna ta ce ta kasafin kuɗi ba ana son ya zama cewa an haɓakar da mutane su gane akan cewa kowa na da yawan da zai iya takawa a wajen shi magana akan kasafin kuɗi din kuna da wani abin da kuke bukata sai ku samu shugabannin al'umma eh, tun daga kansilolin ku da yan majalisun ku da kuma watakila chairman na local government haka dai duk abin da mutum ya shafa abin da eh, mutanen da abin ya shafa ya zama cewa za a iya samun su kuna da bukatan kaza a ku ko kuma a ƙauyen ku ga abin da kuke bukata sai ya zama cewa kuna bibiyan al'amura din juma'a na ci jawabin shugaban cibiyar gyara halayyar kangararrun yara wato center for juvenile delinquency awareness hajiya halima babu ahmad ta yi ƙarin haske kan taron. To ai shi yasa yanzu muke wayar da kan al'umma su gane cewa yanzu tsiranan mutane kaɗan maka su san menene yake tafiya a cikin bajet ɗin an ba da aiki kuma ya matsayin aikin an canja aikin ne ko kuma me ya faru an canja wanda aka bashi aikin ne ko kuma wani abu ne ya faru aka samu wannan matsalar tsekun aka samu aikin nan ya tsaya kaga idan mutane suka fara fahimtar wannan abu sun fara sanin cewa su ma akwai gudunmawa da za su iya bayarwa a cikin al'umma. su ma dai mahalarta taron sun yi bayani kan fahimtar su game da taron ga abin da suke cewa. Yesu Yohana, an kira mu ne domin a wayar mana da kai lokacin kasuwan kuɗi ya kamata mu kira ɗan communities namu mu zo su zauna mu yi bayani suna nan suna jin mu kuma kasuwan kuɗin nan akan kasa shi ne yadda abin da za a yi aiki da shi ma communities yadda za a kashe shi a shekara sunana abdullahi garba daga karamar hukumar kirbi taro ne mai muhimmanci domin ce an zo ne domin a koya mana yadda ake kasafin kuɗi sannan kuma mu zama masu bada gudumawa domin idan aka ce ana za a zauna a yi ba tare da community ba community su suke da damuwoyin su ne ya kamata su suka san damuwan da su bayar a wasu aiki a kai amma idan ya zama an buƙaci al'umma su su ba da gudumawansu za ko kowane yanki za su faɗi damuwoyinsu da suke so a musu to sai a sashi a cikin kasashen kuɗi sannan kuma a aiwatar da shi. Yohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.